gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari bismillahir rahmanir rahim uwa uwa ce kashi na talatin da shida ba tare da sani ba kwakwalwar kibdiya ta saba da abin da dadi yake yi mata lili da yake kusan tsararsa kuma lokaci guda ya ja ta jiki sai yawancin abin yake neman tasiri akan karamar yarinya gani take abin da dadi yake mata kwatakila shi ma shi zai yi mata kuma tun da ya fara da kyautatawa mai yiwuwa ba zai kai su ga zancen yanka iyayenta ba ko yi mata mai zafi Leli ya girgiza mata kai yana bata hakurin zai je ya dawo sai ya ga sauda ta zo ta dauke ta fara ta yi shiru kanta a ƙasa haka kawai take jin kunya a bati fiye da kullum nasa shirin ba da nasaba da kunya sai nazarin yanayinta zuciyarsa ce take ƙara nana ta masa lalle ba a hankali saboda ba lalle idan an yi binciken asalinsa a mallaka masa ita ba ya fara ɗago kanki magana zami uwani ta samu bashar fatan mata da kayan ɗakinta gaba ɗaya gurin neman kuɗaɗenta kwaɗugo ba ta zargin salihi saboda haka bata taɓa faruwa tsakaninsu ba bashar ɗin kuma ta san da wuya iya shigar mata ɗaki ta fi yarda da cewa guri ta canza musu amma har yanzu shiru ga daɗin bakin ta yadda umule take tarar ta gaba da gaba babu shakka ko tsoro da ta ga wankin hula na neman kai ta dare sai kawai ta nemi habibu ta ake kira sa iya kwanakin da take neman kuɗinta bata samu ba Shi ne yau kawai ta same shi a ofis hajiya hajiya ya dinga yi mata kirari tun kafin ta iso gabansa murmushi ta kanta na fashewa ta samu gudi ta zauna bayan sun gaisa ta bijiro masa da bukatarta kuɗinta take so na haji ta fasa zuwa so take yi bata ta je ta karasa ginin gidanta ta tashi ikon Allah metro lafiya kuwa Wannan in dai ba fitar da bobo ya taɓa fasa zuwa haji saboda gyaran gida cike da ɓacin rai ta ce ba za ka gane ba ne habibu wai ni salihi yawai kishiya kishiyan ma kuma wai gida ɗaya za mu zauna ba na son yin wani tashin na da su don na fi ƙarfin haka so nake ya gani ya aikace cewa na haifi cikin uwa da uba sannan wannan aikin ba gumin banza nake fitowa na yi ba yahu ya haɗiye ta ina zai fara nemo ina ma'udan kuɗaɗen yanzu dama jira yake yi a fara kiran mani ya taya sanfe ba za ta ƙara jin ɗuriyarsa ba sai an gama dawowa wannan ba ta har ina gaskiya metron akwai matsala kuɗi dai ba za su dawo ba na faɗa miki cewa na riga na biya har agent sun gama komai lokaci ake jira a baku passport ɗinku wuci ta kama yi wanda sai da ya tsorata ta buga ta raya ya daure ya ci gaba da cewa sai dai ta yi haƙuri haka ta haƙura ta koma gurin aikinta tana tafka da warwara da shigar ta ba daɗewa aka kawo mai haihuwa matan manyan mutane sun fi ganewa asibitin kuɗi akan na gwamnati yau sai ga tsuntsu daga sama gasasshe matar kwamishinan raya karkara ce da kanta ta kawo sadakarta naƙuda ta kama ta kuma suna ganin kafin su isa asibitin da take zuwa awo za a iya samun matsala saboda ta soma zubar da jini shi yasa suka kawo ta nan saboda ya fi kusa wani kuwa sai ta yi uwa ta yi makarbiya ta hana kowa tsayuwa akan mai naƙudar kafin likitoci biyun da aka sanar su shigo har ta gama shirinta kuɗi kawai take ganin har ta samu inda ta yi aikin ta yadda ya kamata haihuwa ta nawa ce da kyar yarinyar ta amsa mata ta biyu rage murya ta yi ta matsa kusa da ita kamar za ta taɓa cikin sai ta duka yadda za ta ji ta sosai na ga babu ɗinki a haihuwarki ta farko kuma da alama da kanki kika ƙaru wash allah ko likitan ta ce ban ƙaru ba shi ya sa ba a yi ba wani ta ɗago kai kamar gaske wace irin likita ce wanda mai neman kashe miki aure ke baki dinga jin jikinki a sake ba inna lillahi wayyo mama jira ta ciwon ya ɗan kare mata sauki ta kuma in gizo ta zan taimaka miki idan kin haihu yanzu da kari kada ki yadda ko kaɗan ai miki ɗinki zan jira ki haihu na baki nan bata wallahi gyara zan miki giredi amma a gida sai kin fi budurwa a gurin mijinki la haula wala quwwata illa billah ki rabu da ni dan Allah yarinya ta furta cikin tsananin azabar ciwo ana haka likitocin suka iso kafin ba su fara duba ta kan dan ya danno ba haka Uwa uwani ta so ba haka tana ji tana gani likitocin suka karɓa wata abin daɗi ga mai jegon wannan ma bata ƙaru ba ko kaɗan Wani sai ta makale a ɗakin da sunan taimaka mata ta gyara jikinta kafin a fito da ita. Kar ki cuci kanki, na san zafi ne babban abin da ya sa kuke gudun ɗinki. Allura zan miki wadda za ta kashe duk wani ciwo. Mazan yanzu masu ɗan bazan wayo sai da gyara ake samun kansu. Bacin rai mararan ta gani a fuskar yarinya a lokacin da ta tashi za ta fita daga ɗakin. Tana cewa, baiwa Allah ki kyale ni don girman Allah. Tana fita uwa uwani ta cije leɓe. Za ta fara zaginta sai ta ji an ce, ni ina so. A nawa za ki min na da kamar budurwa. Dubu ta soma magana bayan ta buɗe labulen da ya raba gadon wadda ta haihu da mai maganar ita ma tsohon ciki ne da ita ta sanar da ita cewa an kawo ta tun ɗazu an yi indusin ɗinta amma har lokacin bata fara jin ciwo ba bashi ma zan baki dubu hamsin ki min aiki mai kyau sama ta kalla ta kwafa sai na shayar da kai mamaki wallahi na fi ƙarfin zama da kishiya an taɓo inda yake yi uwa ni masifar ƙaiƙayi nan ta zauna tana yi wa matar da bata sani ba famfo da nuna mata illar rashin gyara irin wannan ga matan aure ranar fafur ta ƙi tafiya gida sai wuraren uku na dare matar ta haihu ta so su yi magana tun a lokacin amma ganin manyan likitoci suna ta kai kawo sai ta haƙura ran ta fari kal don ta tabbatar dai matar wani ce bayan ta kinsa an kai ta ɗakin hutu da kanta ta ce a kira mata mai turan uwa ne da zumuɗinta kuwa ta shiga ta ƙara yi mata barka matar ta karɓi namba wayarta an riga an yi min ɗinki amma kar ki damu kwancewa zan yi na miki nawa wallahi na yi wa mata sun fa a kirga masu haihuwa a nan da haihuwa a gida har da wasu asibitocin ma matar ta aziyar zuciya ta samun nutsuwa sannan suka yi alkawari ana sallama ta washe gari za ta kira ta ta bata kwatancen gidanta jikin uwa na harawa ya dinga yi saboda ta ji kuɗi tana fita matar nan ta ɗauki waya ta kira mai gidanta Haƙuri ta bashi saboda yana ta kiranta lokacin da suke magana da uwani bata ɗauka ba farin cikinsa na sake samun karuwar zuri'a ya nuna mata da tambayar buƙatunta idan akwai a lokacin murmushi ta gyara wa jaririnta kwanciya sannan ta ce akwai mai girma cmd wato chief medical director ana ba badakala a asibitin nan karkashin shugabancin ka baka sani ba na yi karambani na kama maka ɗaya. za dai mu yi maganar a gida amma please my dear ya kamata ka sa ido sosai kwashewa da dariya da tausayin mai tsatsayin da ya sa ta shuka a idan makwarwa matarsa lauya ce mai zaman kanta wadda take haɗawa da aikin sa kai don kare haƙƙin bil'adama karfe shida da kwata ta yau saliya a kofar gidan alhaji rabi'u garin da sauran duhu hasken rana bai fara fitowa ba wasu magidantan ma basu riga sun koma mahallinsu ba daga masallaci daga ganin yadda ya ajiye mota zaka san baya tare da nutsuwa kashe ta kawai ba tare da ya rufe ba ya fito ya soma duka sallama a kofar gidan sallama ta saba karamin tsinka zuciyar salima ta yi ba wadda ta taso daga kan abin sallah a hanzarta ta miƙe suka kusa cin karo da zara don ita ma ta gane ko muryar waye ina yau ko itacen da take kokarin tura a murhu ta jifa da shi su ukun suka haɗu a kofar gidan da ko buɗewa ba a yi ba karɓo mu mukulli a gurin alhaji Inna ta furta murya tana fallasa fargabarta. Babu wani abu mai daɗi da zai kawo Salihu kofar gidansa a wannan lokacin. Salima ta dawo tare da Alhaji Rabi'u. Ya sako babban riga yana ta murza ido don ko sallah bai yi ba. Inna yau ya kalla da ta jingina da bango, zuciyarta na duka a kirjinta. Aka ce Salihu ne yake sallama. Eh, ni ne Alhaji, ya amsa daga waje. Nasa hannun marawa ya kama yi, sai zara ce ta iya buɗe gidan Salihu ya shigo. Daga soron ya durkusa ya gaishe su, sannan ya ɗan so sakiya. salima da zara sai suka bar gurin tunda kowa ya fahimci ba tashin hankalin da suke tarar da di ba ne inda yau ki ba ta haƙuri ta zo mu koma in dai akan ummala ne zan raba musu gida alhaji rabi ya kalli in na kallo irin na wulaƙanci sannan ya mata irin banzar dariyan nan hajiya hawa kenan kin nuna wa kowa a gidan nan cewa kin fi kowa iya tarbiyya da kyan hali ran na har magana kika faɗa min ni da asaba akan 'ya'yanki sai ka sha tsukin abin da bai wuce wata uku ba sun dawo gida Allah ya kyauta wucewa ya shige ciki ko waige babu salihi kunya ta lullube shi ya ji kamar ya nutse a gurin inna yau ta numfasa ta dube shi da murmushin da ya tsaya a fatar bakinta saboda bacin ran uwa ne salihi aure kai da sauri ya kalle ta ba tare da ya iya boye mamakinsa ba wani bata faɗa miki ba bata faɗa ba Allah ya sanya alkhairi sai dai kuma bata zo gidan nan ba kansa da yayi yayin kasa da shi ya sake dagowa da sauri hankalinsa a mugun tashi jiya ba ta da aikin kwana a ka'ida ma kafin la'asar take dawowa a ranaku irin wannan sai gashi har bayan isha babu duriyarta yana ta kiran wayarta kuma babu amsa wanda kuma tana sane ta ki dagawa dan kada ya katse mata jiran miyahi da take zaton za ta samu alkhairi abu kamar wasa har goman dare dan fa yaji ba zai iya bacci ba dole ya tafi asibitin neman ta nurse din da suke da aikin kwana a ranar suka ce masa ai ta tafi ba su san tana nan ba tunda kafin zuwansa ma 'yan yamma sun yi sun tafi sai da ya tafi ne ɗaya daga cikinsa ta ganta take faɗa mata wani ya zo neman ta haka nan ta ji aranta mai gidanta ne amma sai ta ƙi kiransa dole zai yi mata akan ta koma gida ita kuwa bata daga cikin masu wasa da kuɗi haka ya koma gida ko rantsawa bai yi ba tunaninsa ya tafi akan ko ta yi yaji ne saboda zuwan umule shi ne ya taho gidan tun da sassafe saboda baya son kowa ya san barakar da ke tsakaninsu har ita umule ɗin ikon allah ya faɗa lokacin da yake jin wani irin tsoro a ransa ni ma na yi jinkirin zuwa ne saboda tunanin ko ta karɓa wata aikin kwana ba shiri in na yau ta yi wata 'yar dariya tana cewa banda abin ka salihi yaushe za ka dinga magana kamar yau ka san uwa ne ita da ba wasu ƙawayen kirki gare ta ba ai da wuya ne ta karɓa wasu aiki bari mu sa waye shi ma ya sake kiran waya shiru dai har a lokacin ta ma daina shiga in na yau daurewa kawai take yi amma gabanta sai faduwa yake sali yana tafiya ta je ta ballo magungunan hawan jinin da ta sha sanye da shi zai koma asibitin ya sake dubawa idan an tabbatar masa ba a nan ta kwana ba zai kira ta sanar da ita don su san matakin ɗauka na gaba jiri ne ma ya mata sallama dole ta nemi guri ta kwanta wuraren bakwai da rabi mai uwa ne ta fito daga ɗakin hajiya salma wato matar cmd bakinta gama gonan auduga don hajiya ta mata alkawari idan aiki ya yi kyau tana da mutane akalla shida waɗanda za ta haɗa ta da su duka ƙawayenta ne a ce wata da suka hayayyafa ana neman tayar da komaɗa Kudin aikin kowace sun tsayar a dubu talatin nuna mata ta duka manyan mata ne sannan ai suna siyan kayan gyara na sama da wannan kuɗin sosai kai tsaye ɗakin da suke kwanciya ko ajiye kayansu ta nufa ta ɗauko wayarta ta taɓe baki ganin yawan miskals in ɗin salihi da yana son ta ba zai munafarce ta ya ƙaro aure ba ta ayyana a zuci kiransa ta yi a lokacin yana bakin danja zai ƙara so asibitin na ga miskals ne ta ce da shi da ya ɗauki wayar da yanayi na nuna kosawa da kiran nasa haushi ya kama shi ya daure ya ɓoye fushinsa a ina kika kwana wace iri ya tambaya ce wannan bayan ka san ina zuwa aiki to ina asibiti yanzu zan tafi gidan sai kin dawo yau kam yayi niyyar nuna mata idan ma da gangan take wannan rashin hankalin to ba shi da juriya ci gaba da ɗauka a ce ko kaɗan bata san ta yi masa ba daidai ba ta kwana a waje ba waya ba text sai ma amsa waya daga dara wayar in nayo ya kira ya faɗa mata sun yi magana sai ta roƙe shi da ya kawo uwanin gidanta idan ta koma ita kuwa uwa waya kafintan da ta kira cikin sa'a kuwa ya ɗauka kayan gado da kujerun da ta siya a gurinsa ta ce tana bukata a je a kafa mata yau dama ta siya ne saboda ta yi gyaran ɗaki idan ta dawo daga haji idan kun kusa titin kofar famfa ga nan ɗana nan sai ku kira zai kai ku gida bayan ta gama da shi ta kira mai labule shi ma ya ɗinka mata ne iya na falo da ɗakin baccinta ƙarin yadi ta ce ya nema irin wa'yancan za ta zo bayan la'asar sai su je a auna labulayen sabon gidan a ƙara kafin nan ta san masu gado sun yi nisa a nasa aikin a san ranta a gama komai cikin kwana biyu ta tare gidanta da kuma waɗannan kayayyakin da ta siya su suka cinye mata kuɗaɗe dalilin da ya sa ta shiga rudani kenan akan ɓacewar sarƙa da kuɗaɗenta na ɗaki shawarar ta ta yanke tun kwana biyu da ɓacewar kuɗinta ce ta sake faɗo mata ta ji wani irin ƙwarin gwiwa a jikin salihi za ta fanshe ta komai rintsi da wannan lissafe-lissafen ta kama hanyar biyu ke all side inda da ke karatu da ta kira shi a waya ya tsorata matuƙa sai ya ji ba zancen kuɗinta ba ne haɗuwa suka yi ta bashi mukullan gidan nata da bayanin abin da zai yi a can saboda halin rayuwa ta jima da nuna masa gidan tun yana fuloti daga nan gida ta nufa zuciyarta kamar an yayyafa mata ruwan sanyi tana tura gate din suka ido hudu da salihi fita za ka yi ne ta yi masa tambayar rainin wayo a zuwan ita har a lokacin bata san ta yi masa laifi ba ke nake jira kallansa ta yi shekeke ta wuce ciki tana cewa wai me ne kake ta wani bata rai ne dan na kwana a asibiti kamar wani bakon abu dan tunani ta ta dawo da baya ta ce idan saboda ban kira ka bane aiki ne min yawa tsaba ta kai shinta bai bashi dama amsa mata ba ɗaki ta wuce ta yi wanka ta fito ta sha shayi a gurguje saboda kada hajiya salma ta kira ta bata gama ba tana tashi sali da umula suka fito daga dakin ɗakinsa ɗakin nata ya bi ta shi kaɗai ya same ta ta sako da akwatuna lafiya lafiyar kenan ta faɗa yayin da take ɗauko ta leda da 'yan kullaye a ciki kwancewa ta taɗauko wasu masu guda da ta tarar masa ɗaiɗai ta danƙa masa ga sanar mu kullun gas ne da na kofar gida idan ka yi kwanakin cin amanar ka anan sai ka dinga biyo ni na mahallin ranar girki na mamakin ta yana neman zarta bacin ransa sami ya kasa fahimta inda ta dosa ban fahimce ki ba ƙugu ta rike da hannu ɗaya bayan ta turo ɗauri gaban goshi na gama gini ina shirin saka in haya ka zo min da waccan abarwa kishiyata sai dai ina so ka sani cewa na fi karfin wannan wulakancin. in Allah ya so ba zan ƙara sati a gidan nan ba zan koma nawa ba kuma zan yafe maka haƙƙi na ko ɗaya da ka ɗauka ba yanzu uwa har gida ne da ke ban sani ba kwaikwayonsa ta yi tana dariya yanzu sali ya aure ne da kai amma sai da matar ta ciki sannan nake sani gani ya kasa cewa komai ta ɗora da cewa da ne maza suke taka mata su zauna lafiya amma yanzu kan mage ya waye ko an faɗa maka kuɗin da nake nema ina yi ne don na mutu ku ci gado kai da 'ya'yanka a tare lafiya uwa ne daga yanayin fitan muryarsa ma ta gane ba da niyyar yi mata addu'a yayi ba shi yasa ita ma ta amsa masa yadda zai ji haushi amin dai in ka samu sukuni sai ka kawo kuɗi ko kuma ka siyo gadon da zaka sa a ɗakin ka a can ya daina mamakin ta kamar yadda ya daina jin ɓacin rai hukuncin ta sai ya zauna zai yi shawara da ƙwaƙwalwarsa sosai tafiya ya so mai ta biyo bayansa da sauri au baka ji ba na ce akwai lissafin da zan maka na abubuwan da ba ƙoraka ta sace min ɗage gira ta ga yayi sai ta hau bayanin cewa ranar da ya kawo umula gidan ba ta ga alamun bakunta a tare da ita ba shi yasa take tunanin ba ranar ya fara kawo ta gidan ba a takaice tana zargi ita ta mata sata kuɗi da sarka da sauri ya katse zantukanta da yake tunanin matsalar kokolwa ta samu ya ce idan kin gama shirya ki zo mu je in nayo tana neman ki ina da uzuri zan biya idan na gama maganar sarka uwani a haɗiye sauran magana ta ta yi ba shiri saboda ƙarfin tsawar da ya daka mata ki ɗauko mayafin ki yanzu nan ina jiran ki a mota bata gama dawowa daidai daga firgicin da ta shiga ban bashir ya kira ta ta yi saurin dawo da nutsuwarta ta amsa wayar umma gani a bakin gitsin amma kanif da sun yi alamar dakatar da aikin gidan ta ce ta toshe na yan daƙiƙu ta danga maimaita wa bashir kalma ɗaya kamar mai bitar karatu su waye kuma kanif da fara bata dago da kanta ba sai da abaci ya gama faɗa mata asalinsa da musabbabin zuwansa kano labarin nasa ya samu sauyi ne a wurin sula arzikinsa inda ya ce mata kasuwanci suke yi amma yanzu sun balle daga jikin ubangidan nasu ya faɗa mata unguwar da suke ginin shopping mall da ire-iren kayayyakin da suke son zubawa a ciki a lokacin da ya zo gabar da dole ƙarya ce kadai za ta iya rufa masa asiri sai da ya haɗi yahu mai ɗaci da kansa yake jin tsana da kyamar ɗabi'a da suka rayu a cikinta yana son farha so mai girma burinsa idan har ya mallake ta su zame wa juna kamar warin takalma masu cike junansu yadda ba shi da sirri da munzali yana fatan kusancinsa da ita ya fi wannan ba don komai ba kuwa face sanin cewa duk matsayin aboki mata aure ta fi shi ita da mijinta aminai ne masoya kuma ma'aurata kimanin minti uku da yin shirinsa amma har a lokacin bata dago kanta ba tuni ya fara sadewa yana jin ya rasa ta kenan har abada magana mai girma irin wannan ya so ya ce a gida aka yi ta sai dai kuma ta zo masa baka ta tande da fara ta masa tambaya cikin hirarsu dan Allah ki dago da kanki ko sallama ta zaki kada ki ce ba za sake daga ido ki kalli wannan almajirin dan ƙauyen ba wanda ko kwalin firamare bai mallaka ba muryarsa ce ta yi wani irin rauni mai fallasa ruhi da zuciya tana ruruwa saboda tasirin soyayyata a zuciyarsa bai gaji bai sake yi mata magana dan ya kagara ya san matsayinsa duk da ya gama sallamawa ni ba tsarin aurenki bane ya farha amma wallahi ina son ki da dukkan zuciyata fara bata san yadda za ta kwatanta halin da abati ya jefa zuciyarta ba da kalamansa na ƙarshe zuciyarta ta ƙara fadi a ƙirjinta tana kuma cikewa da wannan bawan allah da ke gabanta kosawa ya da yadda zuciyarsa ta shiga rudani sakamakon shirinta ko in tafi sai lokacin ta dago kai da ta ji ya tura kujerarsa baya alamun zai tashi idan ka tafi kana tunanin tsarin auren nawa zai zo ta faɗa a raunane kansa ya gyada da murmushin da ya tsaya a labbansa wurin kawai yake son bari kafin ya tsinci kansa akan gwiwoyinsa yana roƙon soyayya hawaye ne ya zubo mata ba shiri da ta haɗa ido da shi wannan iri ya zazzafa soyayya suke yi wa juna haka dubansa ta da jikakkun idanunta ya zo ya aure ni kana ji kana gani kin yadda idan ya zo na kore shi ko waye ita ma kai ta gyada masa amma na ta murmushin mai sauti ne da jin daɗi kina ganin samami za su yarda ki aure ni ya tambaye ta da sabuwar damuwa insha Allahu babu matsala gyara zaman sa ya game da sakin ajiyar zuciya suka kalli juna suka yi murmushi a tare abati ya kasa ɗauke ido daga kan kyakkyawar fuskarta kin san me ina dai so in sani ta limshe idanta sannan ta bashi amsa na ɗan kwarya a ingilishi fara bata san lokacin da ta kama dariya ba to ko kara ne me yayi zafi da wasa nake dariya sakai ta tare a idanun mami kadija wadda ta zo wucewa can nesa da su da kawayenta. marmashi ta ta ɗauke kanta kafin su farga cewa ta gansu fatan ta Allah ya cika wa 'ya'yanta farin cikin su a zuciyar abati tunani yake yi kada Allah ya kawo abin da zai raba shi da farha shi kanshi tsoron girman soyayya da yake yi mata yake yi baya son sanin halin da zai shiga idan ya rasa ta